Wannan ita ce fitowar Abdul Jabbar daga gida zuwa gurin mukabala. Wannan kuma da kuke gani shine isowar Abdul Jabbar gurin da za a yi wannan mukabala. Azubukan ya maulana. ci da dafa ma bari ya magana bari ya magana ya maulana malam na wuri makalla wasu ya maulana wasu bukalla ya maulana malam yana ya maulana ya maulana yaron a wanda za ku tuba ba ana yi shi da na kawo ai ba komai ai ba komai subukalla ya maulaya subukalla ya maulaya subukalla nan kuma abdul jabbar ɗin ne a gurin muƙabalar inda yake zaman jiran isowar abokan tattaunawar tasa ga kuma Abdul Jabbar tare da alƙalin muƙabalar wato Farfesa Salisu Shehu. nan kuma ga tawagar malaman da za su fafata da Abdul Jabbar inda suke haramar zuwa gurin wannan mukabala Sannan ku da zuwa malam sannan ku da zuwa Allah ni ke ni ke kula da cikin nan da kuma wanda za su shigo ga baki daya eh dan Allah ya eh, excuse me da Allah Allah malam na 亲爱的。 Me wancan? ka zikin magana. bayan ka ba. buɗe.

masu bibiya ga Freedom Radio Najeriya ta shafin mu na Facebook a daidai wannan lokaci kamar yadda kuke gani. Sai dai hukumomi sun canja wani shiri cewar ba kai tsaye za a haska wannan mukabala ba kamar yadda aka shirya a farko kamar dai yadda yanzu za ku ji rahoton daga gidan Radio Freedom da ke jihar Kano Najeriya. Karfe bakwai muna wannan ma'aikata inda ake sa isowar dukkanin manyan baki kamar yadda muka sanar muku cewa wannan mukabala ba za mu kawo ta ne kai tsaye ba kamar yadda aka umarta saboda shawarwari da hukumomin tsaro suka ba wa su kwamitin da ke shirya wannan mukabala su idan lokacin yayi da yan amince cewa yan jarida za su naɗa bayan sun naɗa kuma za su isar da ita ga jama'a za a yi ta a gaban 'yan jarida yanzu haka dai tuni akwai hukumomin tsaro da muke iya gani kamar jami'an 'yan sanda ta ko'ina a wannan ma'aikata da kuma tun kafin ma wajen shigowa akwai bincike kwakwara da sai an yi kafin a bar mutum ya shigo so akwai dai kwara matakai da ake ɗauka kuma mun zo mun kasa kamar yadda Freedom Radio ta saba domin mu kawo muku e, dukkanin wata waina da aka toya insha Allah za mu kawo muku ita yadda ya kamata akwai jami'an tsaro tun daga jami'an tsaro na farin kaya da jami'an tsaron 'yan sanda tun daga ma kafin ka kaga so ita harabar wannan hukuma so kowane lokaci dai daga yanzu muna ci gaba da dako domin isowar dukkanin ɓangarorin domin ganin wayanar da za a tuya tare da ni bashir da akwai abokin aiki na abubakar tijjani rabiu abubakar me za a kara masu kallon mu game da shirye-shiryen wannan mukabar Wato Bashir Shafi'u kamar yadda al'ummar jihar Kano da mana ƙasar nan gaba ɗaya suka waye gari da cewar yau Asabar za a yi wannan makabala da aka daɗe ana dakon zuwanta. Wato kamar yadda aka umarta kamar yadda kafar da masu sauraro cewar ita wannan makabala ba za a kawo musu ita kai tsaye bane ba kamar yadda wato jami'an tsaro suka ba da shawarwari saboda batu na harkokin tsaro. To kuma gaskiya na ga wato jami'an tsaro ko ina an riga an zuba su a wannan harabar wannan guri wato ma'aikatar shari'a kenan da za a yi wannan muƙabala kuma daga nan zuwa kowane lokaci kamar da ka faɗa ana dakon su inda za su gabata za su wannan mukabala zuwan su wanda ake tunanin cewa za a fara wannan mukabala da misalin karfe goma na wannan rana. Ka san ita wannan mukabala ta biyu bayan dakatarwar da gwamnatin jihar Kano ta yi wa shi Malam Abdul Kabara daga gudanar da ayyukan sana karantarwa da wa'azuzi a Kano baki ɗaya sakamakon korafe-korafe da gwamna Dr. Abdullahi Umar Gandu da ya ce ya samu daga al'umma daban-daban ciki har da manyan malama na nan Kano a watan Fabrairun da ya gabata. bayan ɗaukar wannan mataki ne kuma sai malamin ya ce yana roƙon gwamna a bashi dama domin a zauna tare da shi kan abubuwan da ake zargin sa daga nan ne kuma aka gwamna ya tabbatar da cewa za a sanya wannan rana in za ku iya tunawa bayan sanya wacce ranar ta farko su ɓangaren akwai kungiyoyi da dama da suka soki lamirin shi kansa ma shirya mukabalar kamar kungiyar jama'ati sirri islam wadda ta nuna rashin goyon bayan ta ga shirin amma dai daga baya gwamnatin kano ta sanar da cewa bukatuwa sun nuna cewa akwai bukatar a yi shi wannan zama a shirya shi sannan da kiraye kiraye har ma su kansu kungiyoyin zauren haɗin kan malaman na kano sun bayyana irin yadda suka dinga bin gwamnatin kano akan a shirya wannan mukabala domin ana ganin kamar tana jan kafa a zargin da su malaman suka mata amma dai a ƙarshen wannan mako ne ranar alhamis sanarwa ta fito ta cewa za a gudanar da da wannan mukabala a yau kuma tun daga wannan lokaci shi kwamishinan alaban addini na Kano Dr. Muhammad Tara Adamu Baba Impossible ya sanar da cewa shirye-shirye sun yi nisa kuma ya za a yi wannan zama kamar yadda ya faɗa akwai alƙalai akwai malamai an gayyato sannan an ba wa kowane ɓangare dama domin su zo a tattauna shine dai abin da ake sa ran za a yi a yau sai dai eh, na kana so kai magana mala To kamar yadda masu sauraron mu a wannan lokaci suka riga suka sani ita wannan mukabala da za a gudanar a yau ba wai wato mutane za a tara ba kamar yadda sanarwa ta riga ya ta gabata idan suna bibiya za su cewar wato kowane bangare an ba shi damar da ya zo da mutane guda biyu wanda za su taya shi wannan aiki wato ba da mutane suke tunanin bangaren shi Malam abu Jabbar an ba shi izinin cewa ya zo da mutane biyu yayin da kuma ka san bangaren malamai shi Dr. Sa'id Duka bai sanar da mu ba haka shi ma Dr. Muhammad Tar Adamu adadin da suka aka bayar amma dai a wannan yau ne ko me za a gani tunda zahiri kowa zai bayyana ko a hirar da muka sanya ta Dr. Sa'id Dukawa da Asuba dinnan a shirin mu an tashi lafiya ya tabbatar da cewa tabbas malaman Kano sun shirya domin wannan mukabala haka shi ma lauyan Malam Abdulbar Kabara Barista Rabiu Shaibu Abdullahi a hirar da muka yi da shi da da muka masa a daren jiya ya tabbatar da cewa sun gama shiri su su ma tsab domin a zo a yi wannan zama haka su ma bangaren abin da ya shafi gwamnatin Kano su ma sun shirya a yanzu dai lokaci ne ya rage a jira domin a gani kuma da wato su ita wannan haraba da ta wato ma'aikatar shari'a wato kawai dai kamar yadda ka bayyana masu sauraro 'yan jarida ne suke shigowa da kuma su jami'an tsaro zuwa yanzu dai bangarorin guda biyu da za a gabatar da wannan makabala ba wani ina tunanin ban dai iya ganin wani daga cikin wakilin su ba a dai yanzu ya riga shi da da cewa dama masu sauraro sun riga sun sani cewar ba wai da safiyar nan za a gabatar ba wato daga nan zuwa dai karfe goma ake sa ran cewar wannan makawala kuma sai lokacin da aka samu aka gado karshen ta. Mu a matsayin mu na wakilan ku ne yasa muka yi sammako da